yau shekara ce ta 1432 wanda ya daidai da 20 daidai ga watan biyu na baturi na shekarun haihuwa annabi isa shekara 2011 muna cikin darasin wannan littafi mai albarka usuli sunna na imamu ahmad tare da sharhin shakrabi a wannan garaji ta alhaji salisu mai seji a gabacin gidan koko a birnin maradi wanda yake darasin na yau shine darasi na biyu ran nan mukaddima muka yi akan tarjama wane ne imamu ahmad wane ne shakrabi a cikin darussan malaman gundumomin jihar maradi wannan darasi shine darasi na biyu yau kenan za mu bude da mukaddimar littafi shine shakarabi a mukaddimar shi sai ce innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu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 muna neman tsarin shi daga miyagun ayyukanmu kasa hadda samun mugun sakamako duk wanda Allah ya shiryar da shi ba wanda ya batar da shi duk wanda ya batar ba wanda ya shiryar da shi ba ya da mai shiryarwa wa shahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la ina tabbatar da ba wani abun bauta sai Allah shi kaɗai yake baya da abokin tarewa wa shahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina tabbatar da lalle muhammadu bawan Allah ne manzan Allah ne sallallahu alaihi Allah ya tsira gare shi wa ala alihi da alidin shi wa sahabihi da sahabban shi wa sallam kuma ya aminci gare amma ba ya ce fa innal aqidata al islamiyya allati ja'at biha ar risalat kulluha hiya bi manzilatin azima fil Ya ce lalle tabbas aqida ta musulunci wadda manzancin kowane annabi ya zo da ita dukkanin manzanci ya zo da ita hiya bi manzilatin azima tana da wani matsayi mai girma fil islam a cikin musulunci yace iz hiya asalul islam ita ce ma asalin musulunci wa hiya miqyasun ita wannan aqida ta musulunci wato ita ce ma'auni li sahihi dini min fasidihi ita ce ma'auni ga a gane bambanci tsakanin ingantaccen addini da lalatacce in kace addini kake yi da ita ne za a auna cewa addinin ka na kwarai ne ko lalatacce ne in aqida ka lahiyayya ce addinin ka lami lahiya yake ya kubuta in aqida ka ba ta da lahiya to addinin ka bai da lahiya akwai banna tare da shi wa min huna ihtamma ul islam mala yace to daga nan ne dalilin wannan ne malaman musulunci suka himmantu ulama ahli sunna wal jama'a malaman ahli sunna wal jama'a suka himmantu bi bayani hadhihi al aqida suka himmantu game da hankali game da bayanin wagga aqida wa sharhiha da sharhinta wa da'wati ilaiha da yin kira zuwa gare ta wa zabbi anha da kariyarta wa allafu fi zalika muallafatin suka rubuta littattafai game da wannan bayani wa dammanu kafiran minha fi sanayal muallafat kuma da yawa zaka samu littattafai sun kunshi wannan aqida a cikin wato babe babansu littafin an yi shi akan babi babi na ibadatu da ma'amala da wani amma sai kaga sai an yi babi na kitabar tauhidi ko kuma baban sunna ko kuma haka dai haka dai yake wala qada ulifat bi dhalika al as-saghira wal kabira hakika an rubuta littattafai game da aqidan nan game da bayananta an rubuta littafai tsakanin karami da babba min al-mu'allafati yana daga cikin abin da aka rubuta na littafai a cikin aqidan nan akwai littafi da ake ce ma as-sunna li abdullahi ibn ahmad fi hadal majal littafin da abdullahi dan imam ahmad ya rubuta a cikin wannan fage na aqida was sunna da littafin da ake ce ma sunna lil khallal wanda khallal ya rubuta wa shari'a da littafin da ake ce ma shari'a lil ajuri na imam al ajuri wannan dukkan su akan bayanin mi as sunna suka rubuta su wa sharhu usul itiqadi ahli sunna da sharhin usulin eh, aqida ahli sunna lil lalaka'i na imam lalaka'i wal ibanataini da ibanoni guda biyu na ibn batta da ibn batta wa ghairu zalika da wani wannan min al muallafati na littafan da aka rubuta allati ihtammat fil aqida wadda himman littafan himman mabuta littafan da rubuta littafan game da aqida ne li ilmi haula ila ajalla domin ilimin wa'anga manya manyan malamai sanin su bi manzilatiha sanin su game da matsayin wato aqidan nan wa makanatiha irin yadda take da matsayi a addinin mutum a addinin musulunci da dalilin haka suka rubuta wannan wa annal munharifa wa annal munharifa min fi shay'in minha da cewa tabbas duk wanda ya kauce daga wani abu cikin aqidan nan aw fi asalin min usuliha ko kuma ya kauce ga wani asali daga cikin asalin aqidan nan Don nuna cewa ala yana bisa wani irin haɗari mai girma kada ya kuna zalikal inhirafu kufran wa kada ya kuna bid'atan wa dalalatan wa kada ya kuna wa kada ya kuna hakika wannan hadarin da zai kasance a kan shi zai iya kasance wannan kau da kai da yi game da wani asali daga cikin asalin sunna ko wani abu na sunna zai zama mishi kafirci ko kuma zai zama mishi wata bid'a ce ya rataye kanshi kanta ko wata bata ce ya rataye kanshi kanta yana tare da bata ne ko yana tare da kafirci hakika yakan kasance kaza yakan kasance kaza ga dukkan abin da zai zama matsala ga addinin shi mala ya ce min huna to saboda wannan ne daga nan ne ya jibu ala tillabil ilimi yake zama wajibi bisa ga ɗaliban ilimi an yi hatammu bi dirasati hadhihi al-aqida sun himmantu su mai da hankalinsu game da karatun wannan aqida da rarrabewa game da al'amarin wannan akida da gane inda ta sa gaba wal usulin lati qamat alaiha da duk usulu asali asali da aqida aka gina ta akai wanda take tsaye akai ya wajibi ne akan ɗaliban ilimi su karanta wannan sai rarrabe shi wannan shine addini duk wata sallah duk wani azumi duk wata zakka duk wata sadaka duk abin da za a ce ma addini ba zai tabbata ba sai wannan aqida ta tabbata kuma duk wani rikici da aka samu tsakanin musulmi farko da yanzu duka game da wannan aqidin ne duk wani bambanci a ce ga dan kalakata ko ga dan shi'a ko ga kaza ga kai dan sunna bambanci ne daga wannan akida da inda baka fahimce ta ba to duk ruwan da suka ci wani kai ma suna iya cinka mala yace wala allakum ta'lamuna aidan za ta yi kusan ni a akidan nan kuma za ta yi kun sani kuma cewa annal bukhariya ba wai wa'ancan malamai da suka gabata kadai suka rubuta magana kan akida ba za ta yi kun sani lalle imam bukhari kada aure da fi sahihihi kitabal imani hakika ya kawo kitabul imani a cikin sahihu nashi da ya gan baban wahayi babi eh, kitabul wahayi da ya kare shi shine kitabu na farko kitabu na biyu sai sa sashi kitabul imani wannan duka domin kula da aqida da muhimmancinta to farko farkonci sai bude da kitabul imani wa kitabul itisam can da ya tahi a cikin majalladi na hudu sai kitabul itisam sannan cikin majalidin na hudu kitabu na ƙarshe sai ya yi wa kitabu tauhidi sai kitabu tauhidi wanda zai rarrabe abin da ke aqida ana wa hazihi kulluha dukkan wannan kitabu kitabu da yayi dukkanin su inayatan bil aqidati wa usulil islam dan kiyayewa ne da kula game da aqida da usuli din musulunci menene asali asali menene ginshikan musulunci menene asalin aƙida kazalika abu dawuda hakanan imam abu dawuda cikin littafin shi a sunan sai ya zo da cikin littafin shi fi kitabin sunna cikin kitabin sunna da ya cikin littafin shi ya zo da al'amuran aƙida min kitabihi a sunan a cikin littafin shi a sunan fi akhiril kitabi can ƙarshen littafin shi sai kitabin sunna dukkan wannan magana aƙida ce wal muradu bis sunna abin da yake nihi da wannan kitabin sunna al aqida wal manhaj abinda ake nihi da kitabin abinda ake nihi da sunna kenan da an ce sunna al aqida wal manhaj to da yai wannan kitabu duk abinda ya kawo cikin shi shi ma eh, Abu Dawud magana sunna ce ya kawo da usul sunna kamar da Imam Bukhari yayi haka nan wa Muslim haka nan da Imam Muslim shi ma ya zo da cikin littafin shi ya zo da kitabul iman ya zo da kitabul iman yaltaqi ma hadhihi alkitabati bil aqidati li ahamiyatiha wannan wato kitabu kitabu cikin wa'annan littattafai duka sun zo da magana aƙida ne don mahimmancinta saboda haka kenan wajibi ne akan mu ɗaliban ilimi mu tashi mu rarrabe menene aƙidar ga mu tashi masu sauraron mu mu rarrabe musu menene aƙidar ga menene a daidai ciki menene ba daidai ba don mu zan akan ilimi mu zan akan basira kar mu zan kamar kwallon balo yau in ka zo a wanga. sai ga suke da gaskiya masu waccan akidar in ka ji na wancan sai ka ji suke da gaskiya masu waccan akidar wannan rashin karanta mi annabi ya rayu akai shi da sahabbai ne shi zai jawo mama irin wannan wa minar rasa'il al-mukhtasara banda wa'annan dogayen littattafai an samu daga cikin risala eh, eh, eh, risala risala wanda aka rubuta gajeru allati ullifat li bayanil aqida wanda su ma an rubuta su domin bayanin menene aqida hadal kitab wannan littafi na imam ahmad alladhi allafahu al-imam ahmad wanda imam ahmad ya rubuta rahima rahimahullahu imam ahli sunna wal jama'ati shugaban ahli sunna war jama'a na duniya baki ɗaya zalikal al-imam al-jabal al-azim jabal sunna wannan shugaba imam wanda yake shine duci mai girma da ya kahe ya tsaya bisan gaskiya har kowa samu inda zai laba jabal sunna wanda an mai lakabin cewa shine duci na sunna wanda ba a tunkuɗe shi akan gaskiya ba ko a yi ko a mutu ya daure har mutane suka yi tsaye akan sunna saboda haka ya samu lakabin imamu ahlu sunna jabal sunna wal iman wato wanda yake duci ne na riƙon sunna da imani wa zuhdi da gudun duniya wal war'i da tsantseni wallazi kana miqyasan wa mihnatan yatamayyazu bihi ahli haqqi was sunnati an ahli albid'ati wad dalala wanda yake shine abin aunawa ne jaraba da za a auna a rarrabe da shi a gane bambancin ma'abuta gaskiya ma'abuta bin sunna tsakanin su da mabiya bid'a mabiya bata da an ganka kana yaban da an ji ka kana yaban Imam Ahmad to an san ahlus sunna kake da an ji ka kana suka Imam Ahmad an san cikin yan bid'a kake muna fahimta karatun gara kyau muna tare Allah ya ji kanshi Allah ya gafarta mai wala yazalu manhajuhu mihnatan ila yawmina hadha manhajin imam ahmad bai gushe yana abin jarrabawa ba shine za a yi jarrabawa da shi tsakanin mutane a gane wake biye da da manzan Allah sallallahu alaihi ya kauce har zuwa wannan rana wal usulin allati a alaiha usuli din sunna wanda imam ahmad ya kwankwasa a kansu ya tsaye a kansu wa'anda suka azabtar da shi suka azabtar da shi suka bar shi a kansu wasara alaiha yattahi a kansu har Allah karbi rayuwar shi la tazalu mihnatan lin nasi ila al'ana bata gushe ba tana abin jarrabawa ga mutane har zawa yau faman shadda anha duk wanda ya kauce daga gare ta ya saba daga gare ta wallahi malam ya rance yace kadi kad haqiqa imtihina bi ahmad wa manhaji haqiqa an jarraba shi da imam ahmad kuma an jarraba shi da manhajin imam ahmad wa aqidatihi kuma an jarraba shi da eh, aqida imam ahmad kana ahmad mihinatan imam ahmad ya zan shine abin jarrabawa allazi yanalu minhu ya dillu ala dalalihi wa khubuthihi wa sharrihi wanda duk wani mutumin da ya soke shi wannan na nuni bisa ga wannan mutum batacce ne wannan na nuni bisa ga batashi da zaman shi ba na kwarai ba da zaman shi shi dan sharii ne wallazi yu'azzimuhu wanda kawai aka samu yana girmama imam ahmad wa yaqaddiruhu yana bashi daraja yana kimanta shi kana ya alamin nasu to wannan mutane za su san cewa annahu min ahli sunna wannan yana cikin ahli sunna li'annahu ma yu'azzimu wa yubajjilu ahmada wa ghayrahu min al-ulama'i kenan ko dan bai girmamawa bai mutunta imam ahmad da wannan shi na sauran malamai illa min ajli hadhihi sunna sai dan dalilin wannan sunnan ne wala nabula ahmad ahmad bai hito ya zan yayi hice ba a duniya wata bawa hadhihi makana ya tsayi a wannan matsayi hadhihi makana kenan hazi ya kamata ba haza ba ko bai tsaye wannan matsayi ba wa gairuhu da wannan shi na malamai ba su tsaye a wannan matsaya ba su yi wannan hice ba ka shafi wa malikin wal auza'i wa gairuhum min al ulama da wannan su na malamai ba su tsaye wannan matsayi ba suka yi hice a duniya a zamanin su ba su kadai ne malamai ba ba abin da yasa suka yi hice a duniya ma nabalu wa nabahu fil umma ba su yi hice ba ba su halkar ba a cikin wannan al'umma ba a san da su ba wa uzzumu fiha ba a girma masu cikin ta ba illa li tamassukihim bi sunnati sai da dalilin su da suka yi ga sunna dagi wadda suka yi ko a ko a mutu suna nan akan sunnan nan wannan shine yasa suka yi hice a duniya kuma shi yasa aka san su a duniya wasu malaman na lokacin su ba san su ba bi ihtiramihim laha saboda mutunta sunnan nan da suka yi wa da'awatihim ilaiha saboda kiran jama'a da suka yi zuwa ga sunnan nan wa zabbihim alaiha saboda kariyar da suka ba sunnan nan shi yasa aka san su shi yasa suka yi hice ta'arifu qadara sunnati to kusan matsayin sunnan nan ya ku ɗaliban ilimi musan matsayin sunnan nan wa arifu ku yi kokari kusan suwa ne ma'abuta sunnan nan domin ku karbi ilimi gare su wa qaddirhum ko mutunta su walzimu eh, garzahum ko riki abin da suka kafa muku na rikon sunnan nan Wata tarassamu mu ku bi takin sawun su kar ku kauce mai inda suka bi ku bi inda suka bi fa innahum wallahi mala yace lalle su ina rantsuwa da Allah kanu ala hudan mustaqim sun kasance bisa shari'a sun kasance bisa hanya miƙaƙƙa ala kitabillahi wa ala sunnati rasulillahi wa ala tariqati sahabatil kirami wa ala ra'asihim al-khulafa'ur rashiduna yace suna bisa bin littafin Allah ne da karantarwar manzon shi sallallahu alaihi wasallama suna bisa hanyar sahabbai masu girma akan jagorancin sahabbai suna bisan biye da turbar halifofi shiryayyu na manzan Allah sallallahu alaihi ba alaikum bi hada mana yace to wajibi ne akan ku da rikon wannan yace idrisu hadal kutayyib as ku karanta wannan littafi dan karami wannan dan littafi kutayyib at-tasghiri kina ku karanta wannan dan littafi dan karami allazi la'allana namurra alaihi bi sir'atin wanda za ta yi za mu wuce kan shi da gaugawa nan da nan za mu ga mun kare shi dan gajere ne li'anna hadha nizam mala yace dan wannan nizam li'anna hadha nizama ya kamata li'anna hadha nizama kenan li'anna hadha eh, nizam daurati to bisa ga haka sai ya dauki nizam daurati eh zan abin nan li'anna hadha dan wannan littahi nizam daurati bisan tsari sai mu dauke shi musan tsari ka wannan daura kamar na ƙarin karatu kawai ma yan bagi ha a wasu bai kamata ba a ce an faɗaɗa kwarai ciki shi ya sa sharhin ya zanga jeri haka mala ya ce wal mururu alaiha ya kafina insha Allahu mu bi mu wuce da sauki akan shi shaf shaf shaf shaf mu bi mu wuce yace insha Allahu ma badal malahaza tare da malahaza malahaza da zami hasbil mustata gwargwadon iko zai ishe mu ya ce wa sa'alallaha an yi wafiƙana muna roƙon Allah ya ba mu dacewa an yi wafiƙana fi dinihi wa an na ala siratihi almustaqim ya ba mu dacewa a cikin addinin shi ya tabbatar da mu bisa ga hanyar shi miƙaƙƙa wa bana wa iyyakum ya nisantar da mu da mu da ku baki dai subulal hawa wa dalali wato ya ya nisantar da mu daga hanyar san zuciya da hanyar bata wa an yanfa'ana bi hadal kitab ya amfane mu da wannan littafi wa gairihi da wannan shi min kutubul islam na littafin musulunci wala siyama kutubul aqida balle ma littafin aqida aqida ta ahlus sunna wal jamaa aqida ahlus sunna wal jamaa Allah amfane mu da dukkanin littafin musulunci balle ma wato littafin aqida aqida ahlus sunna wal jamaa to nan yace wala siyama kutubul aqidati ka yace wala siyama kutubul aqidati mun gane ko yawa to nan kutubul aqidati kenan shi shi shi ma akan zo da tarkibin ma dan hihi da litafadili ma ha alama qablaha dan a ba da hihi ko bisa ga sunan da ya biyo bayan ta bisa ga abin da ke gabanin ta fil hukumi cikin hukunci kun gane ko kenan al ism al waqi ba da ma sunan duk da ya biyo bayan ma in kana ma'arifa jaza fihi rafa'u wal jarru laysa gairu idan har ya zan shi sunan mai alif da lamni to huska bi ta halatta cikin shi ko dai ka mai rufa ko dai ka mai jarra wa in kana nakiratan in kawai zan nakira ne jaza fihi awjihul i'rabi as-salasa huskokin i'rabi guda uku sun halatta duk wanda kai yayi mithlu uhibbu nasa la siyama aliman ko kace alimin ko kace alimun kun gane ko ai ya zo na kira ko ina son mutane balle ma malami to suka ya ce mishi aliman bin nasabi ko alimin bil jarri ko alimin bil rafai tunda ya zo na kira kun gane ko kenan fan na kira ita na kira wal ma'arifa da ma'arifa yashtarika ni fil rafa'i wal jarri suna tarewa wajen a'in rafa a'in jarra suna tarewa nan wannan kira ta tasu bin nasbi ita kuma eh, eh, na kira sai ta keɓanta da nasaba sai ta game da wa'ancan sai su zan tana da fuskokin guda uku daga wannan ga sunan da ya zan ya biyo bayan lasiya ma mun gane ko wannan kuma wata fa'ida ce ta bayan hage sai abu na farko usulu na imam ahmad at-tamassuku bima kana alaihi sahabatu wal iqtida'u bihim riko da abin da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka rayu kan shi na addini da yin koyi da su qala al-imam al-lalaka'i rahimahullahu ta'ala imam al-lalaka'i Allah ya ji kanshi yace akhbarna ali bin muhammad bin abdullahi as-sukari wannan as-sukari an ce an mai wanga lakabi ne saboda mutum ne in yana magana yana dadin zance qala yace haddathana muhammad bin ahmad bin samaki قال حدثنا أبو محمد الحسن ابن عبد الوهاب بن ابن أبي الأنبري wannan ibn din kun ga ansa shi cikin baka guda baka guda biyu ko to nan ka sai yace ziyada ci min niskata sheikh al-albani kama huwa mudawwanan fi tahqiqi hadhihi risala saboda nasiruddin al-albani shi ma yayi wani dan sharhi ga usul sunna na imam ahmad to shi niska da ya amfani da ita ya samu akwai wannan ibn kaza din tsakani to akwai wadda ba ta da wannan din shi yasa akai wannan bakan zaka yace qira'atan alaihi min kitabihi fi shahari rabi'il awwal hal watan da aka karanta littafin gaban shi ya saurara aka faɗi dan dai silsilar sanadi yace min sanati thalasin wa tis'ina wa mi'ataini yace kuma shekarar da abin ya faru shekara ta ɗari biyu da gomiyatar da uku da hijira annabi sallallahu alaihi wasallam qala haddathana abu ja'far muhammad bin sulaiman al-munqari al-basri bitinis ha inda aka karanta abin shi ma kan bata qala yace haddathani abdusu ibn malik al-attar qala sami'tu aba abdullah imam ahmad kenan yace naji aba abdullah ahmad bin muhammad ibn hanbal rahimahullahu ta'ala yaqulu to sanadin littafin kenan naji shi yana cewa usulus sunnati indana mu abin da ke usulis sunna wurinmu ginshikan sunna wurinmu asali asali na sunna wurinmu na farko at-tamassuku bima kana alaihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim shine ruku da abin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka rayu akan shi kenan wato ibada aqida da duk komi da komi da ilimi abin da suka rayu akai wal iktida'u bihim da yin koyi da shi da yin koyi da su wannan di yana cikin usulus sunna wa tarkul bid'i da barin bid'a yana cikin usulus sunna wa kullu bid'atin fa hiya dalalatin kuma dukkan bid'a bata ce haka zaka tafi akai yana cikin usulus sunna wa tarkul khusumati da barin jayayyar da ba ta kawo amfani ga addini di yana cikin usulus sunna wal julusi da barin zama kenan wa tarki zaka yi adabi ga wancan ne kun gane ko wa tarkul bida'i wa tarkul bida'i to kuma wa tarkul julusi kun gane ko ma ashabil ahwa'i da barin zama nisanta game da zama da yan bid'a yan san zuciya ka nisance su ka sa maka ka si kwanta irin wannan mutum na wani ciwon shi wanda ciwon ana iya daukar shi in ka matso kusa da shi kaga sai ka ɗauka to ka nisanci dan bid'a ka shakilin washin shi bid'a ta shige ka da kadan kadan wa tarkul mira'i da barin jayayya wal jidali da barin jidali duk wata jayayya wadda ba ta kawo amfani ga addini bakin ka faɗi in faɗi kai da mutum wanda ya taho ne dan ya nemi shirya dan ka eh, wato ya ce mishi wata shibha da zai gane gaskiya ya riko da ita amma duk wanda zai zo ta fuskar mugalaba ta fuskar kada ni ko in kada ka wannan ba ruwanka da shi baka jayayya da shi wal khusuma fi dini da barin khusuma jayayya cikin addini wannan duk yana cikin usulus sunna sai a sharhu sai sharhi daga shakrabi shakrabi yace huna to in kun lura a nan saƙan lalaka'i isnadahu ilal imam ahmad lalaka'i ya koro isnadin shi zuwa ga imam ahmad yadda ya samu wannan littafi na usulun sunna lalaka'i littafi ne na wato na sharhin usulun sunna sharhin itiqadi ahli sunna majalladi biyu to cikin shi ne wannan magana take to ya ce ya koro isnadin shi har zuwa ga imam ahmad yaltaki hadal isnadu ma al isnad thani wannan isnadi nashi yana gamuwa da isnadi na biyu isnadi na biyu suna gamuwa da wannan isnadin da lalaka'i ya kawo yani hadhihi hal lalaka'i wannan isnadi lalaka'i ya kawo shi kama aitun fi kitabihi kamar yadda ko ganshi cikin littafin shi sharhi usul eh, sharhi usul itiqadi ahli sunna sunan littafin sharhi na usulin itiqadin ahli sunna kama auradaha ibnu abi ya'la fi tabqati kamar yadda ibnu abi ya'la kawo shi ma cikin littafin shi tabqat yace hatani nuskatani wannan nuska ne guda biyu na usulin sunna na imam ahmad wa bi isnadaini kuma isnadu isnadi guda biyu gare su mukhtalafai ne daban-daban ahaduhuma yashiddul akhara gudan yana karfafa gudan wai akidu nisbata hadhihi risala kuma yana karfafa danganta waggar risala ilal imam ahmad ibn hanbal rahimahullahu zaman su guda biyu kuma duk suna kaiwa garai yana karfafa cewa lalle wannan risala ta usul sunna imam ahmad ya rubuta ta imam ahlus sunna kadhalika shaykhul albani kama haka shaykhul albani wajada makadudatan fi majmu'in fil maktabati zahiriya haka ya samu rubutun hannu na usul sunna wanda an haɗa shi cikin wani majamu cikin makataba ta zahiriya wanda ha sai ɗauko shi yi zamne bi kalmihi da alƙalamin shi ya yi kwafi rahimahullahu ya kwafa da alƙalamin shi ya tare shi shi ma ya yi nashi wato hidima kai ne malam ya ce wa azunnu sai nake zaton ina kyau tsammani anna hadhihi laha tariqun akhar kenan wannan yana da wata hanya ne daban wallahu alam ce amma Allah ya sani to sai lamba guda eh, lamba biyu nan sai ko mu kasa yace sanadu nuskatin lati haƙaƙa shekul albani sanadi wato sanadin wannan nuska wadda nasiruddin albani ya mata haƙiƙi ƙala shekul imamu abul eh, muzaffar maliki ibn ali bin muhammad alhamdani cewa ya yi haddasa na sheku abu abdullahi ya ibn abil hasan ibn al-bana qala akhbarna walidi yace baban shi ya bashi labari abu ali al-hasan ibn ahmad ibn al-bana qala yace akhbarna abul husayn ali ibn muhammad bin abdullahi bin basharan al-mu'addal قال أخبرنا عثمان ابن أحمد ابن السماك قال حدثنا أبو محمد الحسن ابن عبد الوهاب ابن أبي الأنبر قراءة عليه كن غنغمي لو انت قراءة عليه من كتابه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة ثلاث وتسعين ومئتين شكرا تقريبي دا قومياتر دا سناد يا جميل وانتن قال يتي حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنكري البصري آكي وانتن بالتنيف قال حدثني عبدوس بن, بن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل رحمه الله يقول na ji shi yana ci wato isnadin kenan to shikenan sai ci gaba da matanin uh, usuli na imam ahmad matanin ba wani bane kun gan shi ina ganin ba a rasa shi gane ba wani bane kun gan shi dan kaɗan ne cike da albarka mun gane ko akan riko da wannan ba abin da muke gani rike ga takarda ba wani ba akan shi ne duniyar musulunci ta gama akan shi akan shi ne a azzalumai suka nemi ko a kashe shi ko yarda qur'ani halitta ne ya tsaya akan haka nan kamar da muka karanta ranar ko dai ya mutu addinin musulunci shi rayu shi addade ko kuma bai mutu ba ya sha wuya amma addinin musulunci ya tsira mutane sun tsira da aqidar su biyar ta kasance duk ɗaya ne mun gane ko ba ta kasance dai sai ɗayan ya yi ni sai ɗayan masu kyau guda biyu duka dai in dai addini ya tsira to shi duk abin da ya faru gare to musulmi dai in sun tsira da addinin su to shikenan wannan ita ce amana wato addini bisan malami mai karantar da addini amana garai ya tsare ma Allah addinin shi ko da abu zai da rayuwar shi kamar yadda ma karanta ran nan wasu sun zo sun ce wasu sun tauriya sun tsira wasu sun zo da taqiya sun tsira wasu sun zo yace duka nan ba ta aiki ni gare ni saboda in nayi ta shi jahili bai iya sanin a'a a cikin raina ba don na yarda da abin na faɗi ba sai ta yi a kan cewa wannan abin addini mun gane ko malam ya ce wa rija'u illa asanidi yuqaranu bainaha akan iya komawa ga isnadan a hada tsakanin su kamar da makaranta nan yanzu akan iya komawa ga isnadan a hada tsakanin su malam ya wa na fa'al zalika za mu aikata haka insha Allah in Allah ya so e za sana hatalan fursa in in dama ta samu to kun malam din ya komo kasa dama din ta samu an hada su malam huna ba da an saƙal isnada to nan bayan lalaka'i ya kore isnadi ilal imami ahmada zuwa ga imam ahmad rahimahullahu ƙala sai ya ce usuli sunnati indana usuli na sunna a wurinmu a bi ma kana alaihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wasalam riko da abin da sahabbai suka rayu kai almajiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fallazi alaihi ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam huwa al-miqyas abinda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka rayu akan shi na addini shine ma'auni shine sikeli lil muhiqqina ga masu gaskiya da cewa su ne masu gaskiya a yau wa ke rike da gaskiya to abinda sahabban manzon Allah suka rayu akai na addini shi a abin au shi a sikeli allazina yatamassakuna bi hadal asali masu gaskiyar da ke rike da wannan asali shi ke nuna cewa su ne masu gaskiya wa huwa ma kana alaihi rasulu wa sahabatahu kiram to akwai wanda ya rike inda muka tsaya a yawwa ba sayar shi kenan mana ya ci gaba da cewa wato abinda annabi ya rayu akan shi da sahabbai ne sallallahu alaihi wa sallam shine ma'auni ga yau cewa waki bisa gaskiya mun bayanci wannan ko fassarar su ga alkur'ani wato ita ce daidai wanda ya bi ta shi yake bisa addinin daidai sufa ta ibada wanda ke yi irin da suke shi ke bisa daidai mun gane ko sai ce su ko sahabban manzan Allah manzan Allah shi da sahabban shi da alifofin shi ba za su kasance bisa wani abu ba sai dai bisa shari'a bisa littafin Allah kina ala kitabillahi wa ala sunnati rasulillahi bisan wato littafin Allah alkur'ani bisan wa manzan Allah fi aqaidihim wa ibadatihim wa mu'amalatihim wa sa'ir shu'unihim cikin su abinda za a cewa aqida abinda za a cewa tauhidi abinda za a cewa dukkan nau'in aqida to bisa ga annabi abinda annabi ya raye kai shi da sahabbai ne da su da su da sauran duk su na rayuwarsu suna waiwayan ya annabi ya raye kai shi da sahabbai ne shi na fassara mun ce aqida dai magana tauhidi a dunkule menene shirka menene ba shirka ba menene mutum za a ce ya kafirta kafircin hita daga musulunci menene za a ce karamin kafirci ne bai hita daga musulunci ba mun gane ko me a shirka me abba shirka ba nau'ukan ibada ma'amaloli da ya shahi aure zamantakewa makwabtaka saye da saidawa da sauran duk sha'anin musulmi to suna akan abin da annabi ya rayu kai shi da sahabbai wannan shine alama cewa su ne bisan gaskiya wala سيما al-aqidatu ولا wala siyama ها aqidati ha shikenan ai bakin haka zai tsaya ko kuwa a ce wala siyama ba za a ce haka ba saboda tunda ya zo al to zai dauki kenan al-aqida wannan lafazi zai dauki damma zai dauki Eh, jarra amma ba zai dauki nasaba ba amma da ya zo na kira zai dauki fuskokin duka yadda kake so wala sima wala sima aqidatan ko aqidatin ko aqidatun kun gane ko fa ahmad rahimahullahu imam ahmad rahimahullahu yashiru yana nuni ne ila hadha al-asl al-azim zuwa ga wannan asali mai girma wa hadhihi al-qa'idatu al-arida bisa ga wannan ka'ida mai hwadi allati la yanidda an shay'un min al-islam wadda babu wani abu na musulunci da ya kauce mata wa khasatan al aqida balle ma a ce aqida fa yaqulu usul sunnati indana sai yace abin da ke asali asali na sunna a wurin mu at-tamassuku bima kana alaihi ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yin riko da abinda sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke akan shi khilafan li ahli bid'ah sabanin yan bid'a fa inna ma yattabi'una ahwa'ahum su suna biye san zuciyarsu ne a ibada suna biye san zuciyarsu ne ga mu'amala suna biye san zuciyarsu ne ga aqida za su karkato ragama ayoyin alkur'ani da hadisai su komo ga irin aqidarsu su komo ga irin mazhabarsu su komo ga irin dariƙarsu shikenan ce ke wannan aya dawo haba mu kin ga inda muke son ki ta koma kai wancan hadisi kai ma dawo ga inda muke son ka mai da hankali ko kun gane wa ya'tamiduna ala uqulihim alfasida suna dogaro bisa ga hankulansu hankulan da ba cikin daidai suke ba aw yaz'umuna ko kuma sai suna raya cewa annahum a ala lugatil arabi sai ce da larabci ai kalma kaza ma'anarta kaza ne to ku ga shari'a wa menene ma'anarta aw gairiha min al-qiyasatil fasida ko kuma suna dogaro da wani abu da ba wannan ba daga cikin qiyasi qiyasi da suke wanda yake ya saba mashara'a qiyasi ba ta ce amma al-imam ahmad amman imam ahmad wa man salafahu min as-sahaba da wanda suka gabace shi na sahabbai wa tabi'ina da tabi'ai wa a'immatul islam da dukkan a'imma shugabanni a cikin musulunci fa inna dina su addini a wurin su allazi yatamassakuna bihi huwa kitabullahi wa sunnatu rasulillahi su addini wanda suke riko da shi a wurin su shine littafin Allah da karantarwar manzon Allah alaihi salatu wassalam wala siyama fi majalil aqida balle ma a wajen akida fahim la ya na an zalika insha Allah ba su hita daga nan in ka bibiye su ba za su hita daga wannan ma'auni ba wa fi zalika alhuda almustaqim a cikin wannan ne zaka samu shirya mi kakka nan zaka samu shirya mi kakka wala iqtida'u bihim da Imam ya yace koyi da sahabbai yana cikin usulin sunna al-iqtida'u bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wahum al-qudwatu wahum al-uswa su su ne abin koyi wai shiru ila hadis yana nuni ne zuwa ga wani hadisi da ke cewa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidina al-mahdiyina addu alaiha bin nawajib wa iyyakum muhdathatil umuri ina umarninku in manzo sallallahu alaihi wasallam ina umarninku da riko da game da karantarwa ta da rikon karantarwa halifofi na shiryayyu masu shiryarwa ku rike ku cije da haƙori a kanta ina muku kashedi da kagaggin al'amurra da aka kago da sunan addini ku yi kashedi da su mun ji wannan sai malai komo kasa ya ce to wanga hadisan ya zo cikin sunan turmizi kitabul ilimi an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kenan hadisi marfu'i sannan yace babu ma ja'a fil akhadh bis sunna wajtana bil bid'ah a cikin baban da ke magana da cewa a riƙe sunna a nisanci bid'a kuma hadisi mai raƙam mai lamba dubu biyu da ɗari shidda da saba'in da shidda wa ƙala hasanin sahihun tirmizi ya ce hadisi ne hasanin sahihun abu dauda ma ya zo da shi cikin sunan nashi kitabus sunnati babin fili zumin sunna babi mai magana alzumci riko da sunna lamba hadisi 4607 ibn maja ya zo da shi cikin sunan nashi babu ittiba'i sunnatul khulafa'ir rashidin al-mahdiyina baban da ke dauke da wannan unwani hadisi mai lamba 42 da mai lamba 43 shikenan kala shekul albani da nasir dini albani ya zo ga takarijin angala ta yi baki dai sai ce wanga hadisi sahihi ne mun bayanci wannan ko hakanan musnad na imam ahmad ta hakikin ahmad shakir da hamza azzaini ya zo a musnadin al bin sariya sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun san musnad ya jero kowane sahabi sai ya gama kawo hadisan shi ne ka to musar na irbad bin sariya ya kawo shi hadisi mai lamba dubu goma sha bakwai da hadisi saba'in da tara kun gane ko kun san mun ce littan yana dauke da hadisi dubu arba'in to nan lamba hadisi ta dubu goma sha bakwai da hadisi saba'in da tara to can inda a garzari za a ga wanga hadisi a can malam shakrabi ya ci gaba da cewa wa zalika hadisul firqatin najiya hakanan imamu ahmad yana mamu nuni da hadisin da ya zo da magana eh, firqatin najiya jama'a wanda za su tsira gobe kiyama in an zo da jama'a da suka kalkasu har saba'in da uku duk saba'in da biyu su ta wuta to wa'annan da za su tsira hadisin da annabi ya ambata su imam ahmad na mu nuni garai yana nu kenan shi ma kenan hadisin na karantar da mu abinda annabi ya rayu akai shi da sabai na addini shi a gaskiya shi a tsira hina ma akhbarar rasulu sallallahu alaihi wasallam sadda manzo Allah ba labari cewa anna hadhihi al-umma kun gana ma hadhihi al-umma man nan gare ku hadha ne ko to duk wanda ke da wannan sai san cewa hadhihi al-umma zai ce anna hadhihi al-umma lalle wannan al-umma sataftariku ila 73 firqatan kullaha fin nari illa wahidatan tabbas wagga al'umma ta musulmi za su kalkasu da sunan musulunci kowa na danganta kan shiga musulunci amma za su kalkasu har kashi saba'in da uku kulla hafin nar dukkan su yan wuta ne illa wahidatan sai kashi ɗaya kalu manhiya su ne kashi ɗaya din kaga an neman mun magani kala sai ya ce ma ana alaihi wa ashabi wanda suka rayu akan abin na rayu akai ni da sahabbaina suke bisan gaskiya ai ma'auni ya samu ko ba ka kamanar su to ka bi su dan nan tsira take kenan faɗan ka da mutum da mutum faɗan mutum da mutum daban magana aqida da muke biye kuma daban ko kun gane sha'anin addini daban sannan sha'anin wani ya ɓata min ko na ɓata mai daban mun gane ko yawa amma wannan bai raba mu a addini to wannan hadisi shi ma malai ko mu kasa ba mu labari yace ya zo cikin sunan tirmizi kitabul iman babu ma ja fi iftiraqi hadhihi al umma babu ya zo yana maganar rarrabuwar da wannan al'umma za ta yi hadisi mai lamba 2641 wa qala hadisin mufassar hasanun garibin ce wannan hadisi wato eh, hasanun garibin ne la na arfihu mithla hadha ba mu san shi ba misalin haka illa min hadal waje sai ta wannan huska Kale shaykhul albani da nasiruddin albani yazo ta karijin tirmizi sai ya ce wannan hadisi hasanun ne kenan shi kuma hasan hadisi hasanun wajen yin hujja da shi da shi da sahihu duk ɗaya ne sun makala Aidan min hadisin Akar sannan shakarabi ya ci gaba ya ce kuma annabi ya gaya mu cikin wani hadisin daban wanda shi ne imam ahmad ke mu nuni da shi cewa abinda ke wato gaskiya shi ne da annabi ya rayu a kai shi da sahabbai ne sai ce tarakatukum arla baida lailuha kanhariha la yazigu anha illa halikun na bar ku akan sunna farasal daranta kamar rana yake ba wanda zai bacewa daga gare ta yace bai gane ta ba sai hallakakke shikenan wani hadisi shi ma malaiku muka sai yace ku gangara ibn maja cikin sunan nashi al muqaddima cikin muqaddima nashi babu ittiba'i eh, sunnatul khulafa'ir rashidin al-mahdiyina wannan baba hadisi mai lamba 43 yace qala shaykh al-albani sahihun shaykh al-albani ya saha hadisa kuma cikin musnad na imam ahmad tahqiq ahmad shakir wa hamzata az-zain kenan hadisin irbad bin sariya a cikin musnad nashi kenan na cikin eh, abin da musnad na imam ahmad lamba hadisi dubu goma sha bakwai da saba'in da wato bakwai Eh, da lamba da hadisi 77 wa da shaykh al-albani nasir din albani ya kawo hadisin fi silsilatu sahiha a cikin silsilar shi sahiha da rakamin lamba 937 shikenan sai mu koma kuma cikin matanin sharhi mala yace fa sahabatu tamassaku biha sahabbai da sun yi riko da wanga da sai da manzo Allah ya karantar da su walam najid fihim halikan ba mu samu halakakke cikin su ba insha Allah yace wa zaga ba'dun nasi ba'dahu amma bayan wucewar sahabbai wasu mutane sun ɓace sun karkace ni fi akhir asar sahabati a ƙarshen zamanin sahabbai an samu wasu sun ɓace wa kazalika fi awsat uhud tabi'ina hakanan cikin tsakatsakin zamanin tabi'ai sun manta sharatul bid'u sannan sai bid'a ta yadu fa bada'at firqatul khawarij sai jama'a khawarij suka fara wato shibka su ta fara hitawa war rawafid da rawafid shi'a al-gulat wanda suke da wuce iyaka fi akhir khilafati ali radiyallahu anhu a cikin karshen halifancin ali dan abi talib fa arsala ilaihim abdullahi bin abbas sai ali da abi talib ya aika ma khawarijawa abdullahi da abbas li yanazarahum dan yayi munazara da su yayi muqabala da su mun sha ambata magana su baya a cikin karatuka da dama karatun bukhari muslimu karatun muwadda malik karatun abu dauda karatun mun sha ambata su da sauran littafin aqida da makaranta mun sha ambata wannan manazarar to ga ta shi ma malam ke ambata mu Ali da Abi Talib ya aika Abdullahi dan Abbas kasance shi masanin alkur'ani ne masanin sunnan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama dan yayin munazara da su sun ba da zalika sallis yufa bayan an kare wannan mukabala mun karanta jiya a cikin sharhin nan na wato katafil jana almustata can masallacin bakin kofar bata shamaradi irin yadda suka yi ya yadda abdullahi da abbas ya rinjaye su har dubabe suka dawo daga cikin su sannan sauran waɗanda ba su dawo ba shikenan suka hidda takobi su yaƙi ali da abi talib shi da sauran sahabbai shine nan ma shi ma malai ce suma da zalika su yufa alal muslimina sannan bayan haka suka zaro takubai ba su ga su yaƙi musulmi fa qatalahum ali ya yaƙe su kama amar bi zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma yadda manzo Allah ya umarni da haka alaihi salatu wassalam wa ajma'a ala zalika man kana fi ahadihi min sahabati kuma sahabban da ke tare da shi cikin wannan lokaci duk suka hada kai suka bashi goyon baya ga ya halatta a yake su lam yukhalifuhu fi zalika ahadin ba wanda ya saba ma Ali da Abi Talib game da ra'ayi cikin ayake su a wannan lokaci walam yantada fi zalika karnani ba samu saɓani tsakanin wani sahabi da wani sahabi ba akan halaccin a yaƙi khawarij a wannan lokaci kahon wani bai soki wani ba ba samu mutum biyu sun yi sokayya ba game da dan za a yaƙa su a'a sun haɗa kai ya halatta a yaƙi khawarij a zamanin Ali da Abi Talib wala yace ash-shahid abinda ke mahallin shahid annal iqtida bi sahabati fihi najatu lalle tabbas koyi da sahabbai a cikin wanga addini cikin shi tsira take huwa safinatul najata eh, najati huwa safinatul najati shi ne ma jirgin yadda za ta tsiratar da kai daga teku din ka tsira daga nicewa daga cikin tekun bata li'annahum shahadu nuzulul wahayi nuzulal wahayi ya kamata dan su suka halarci lokacin sabkan wahayin qur'ani wa talaqqu fiqhal qur'ani was sunnati wa tatbiqa dhalika min rasulillahi alaihi salatu wa salam su ne suka karbi fiqhin qur'ani da fiqhin hadisi da yadda za a tabbaka aiki da su daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fahum qudwatun to su ne abun koyi li ya kulu alaihi salatu wasalam domin wannan ne manzan Allah alaihi salatu wasalam yake cewa ma ana alaihi wa ashabi wa'anda za su tsira gobe kiyama ba za su tsira ba sai sun tsaya a bisa ga abin da na raye a kai ni da sahabbaina wa yaqulu kuma sai yana cewa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidina na umarce ku da rikon karantarwa ta da karantarwa halifofi shirye sanna ta da sunna halifofi ne muna ganewa to sai abu na biyu ijtinabul bidai wal hazar anha nisantar bid'a wal an anha da tsawatarwa game da bid'a shine sai malam yace wa kazalika min al usuli kuma kamar haka yana daga cikin usuli na sunna wa tarkul barin bid'a shi barin bid'a nan ijtinabil bid'ah nisanta bid'a din li'annal bid'a fi halhalan dan ita bid'a cikin ta hallaka take hallaka na nan cikin bid'a wa hadhihi firq wannan jama'a jama'a ta batacci allati waqat fil bida'i, wanda suka abuka cikin bid'o'i ha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi annaha kullaha fin nari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa alkawalin cewa dukkanin su yan wuta ne li annaha menene salakat subala shayatin dan su sun bi hanyoyin shaitan Allah ta'ala na cewa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili wannan ita ce hanya ta mustaqiman mai kakka ku bi ta kar ku bi yan hanyoyin da kuke ganin kamar hanya ce dan kar ta raba ku daga hanya ta surat al-an'am aya ta 153 malam yace da karkashin wannan aya muka dibi wato itisam na imam shadi muka dibi tafsirin ibn kasir muka dibi tafsirin dabri muka dibi tafsirin wato eh, fatawul qadiri na shaukan da sauran duk littawan sunna tafsirin zadul masir da duk tafsiran sunna khatta rasulullahi sallallahu alaihi wasallama khaddan mustaqiman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wani zane mi kakke wa kala yace haza siratullahi yace wannan ita a hanyar Allah mi kakka ba karkata summa khadda an yaminihi wa an shimalihi khututan sannan yayi wasu kananan zane wajen dama da wajen hagu nan wajen dama yayi kananan zane na wajen hagu yayi kananan zane wa kala sai yace hadhihi as-subul wagga ita ce subul din da aiki ne ala kulli sabilin shaydanu bisa ga kowace hanya daga cikin kananan hanyoyin ga akwai shaidan ya da'u ilaihi yana kira zuwa ga abuwa ga hanya abaci akwai shaidanin mutum kenan shaidanin aljani na zuga shi yana kawata kuma ga zukatan mutane yace wannan hadisin da ya dawo ƙasa yace wannan hadisin kadibi musanin na imam ahmad ta hakikin ahmad shakir masanadin ibn mas'ud dan hadisin na ibn mas'ud ne hadisi mai lamba wato dubu hudu da ɗari ɗaya da arba'in da uku ƙala ahmad shakir isnadu sahihun ahmad shakir ya ce hadisi wanga isnadin shi ingantacce ne to sai mu koma cikin matanin shari'i sai ce faman taraka sirat al fi aqidatihi duk wanda ya bar wannan hanya miƙaƙa a cikin aqida shi wa ibadatihi da cikin ibadar shi aw fiqihi ko cikin fiqihun shi aw ma sha kala zalika ko kuma duk wani abin da ya kama da haka a addinance ka wa ga hanya miƙaƙa hanya Allah salaka tariqan min hadhihi turki to ya kama wata hanya ne daga cikin irin wanga yan hanyoyin allati ala kulli wahidin minha shaytanun yad'u ilayhi wadda cikin kowace daga cikinta akwai shaidan yana kira zuwa ga abita za ka samu wani shaidanin malami shaidan ya dalma mai sirdi yana suka da shi yana kiran ka ku bita falhazar alhazar min albidi ka nisanci bid'a wadda lalata da bata wa kada hazzara min ha rasulullahi alaihi salatu wassalam hakika manzon Allah alaihi salatu wassalam ya tsoratar ya tsawatar game da bid'a yace man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd duk wanda ya kago wani abu cikin wannan addinin namu wanda babu shi cikin addinin ya kawo shi da sunan addini wai in an yi a samu lada wai Allah ya karba to an maida mai abin shi babu lada sauran kuma a kama shirin laihin ya kawo kari cikin addini wannan hadisi ka yayi alkawalin azaba ga wanda ya kago wani abu cikin addini ko to hadisi ne mai harshe biyu wa fi riwaya a cikin wata riwaya li muslimin in ka karanta arba'una hadisa zai ce maka gana zawwa yayi da cewa man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa duk wanda ya aikata aikin da shari'a bata bashi umarni ba daga Allah ko daga manzo za mai da mai ba lada kenan da wanda ya kago aikin da wanda kuma ya aikata dukkan su ba su ci ba to wannan hadisin wato imam bukhari ya hitar da shi cikin sahihu nashi kitabus sulhi in ka garza ya canza ka game da shi babun izastalahu ala sulhi jawrin ala sulhi jurin fasulhu mardudun na idan mutane suka shirya sulhu bisan zalunci to wannan sulhu za a warware shi wannan baba kun gane ko musulun ma ya kawo shi cikin sayyidu nasu kitab al-aqdiya kitab na alƙalanci babu na qadil ahkam al-batila babu na warware shari'ar da aka yi akan ba daidai ba aka yi ta akan bata akan banna ba bisa hujja aka yi su ba to wannan baban warar da mahuddasatul umuri da tun kuɗe duk wani abu da aka kago da ba shari'a ba haka aka eh, ya kulla baban to karkashin wannan babu zaka samu wanga hadisi to shi kenan sai mu komo cikin matanin shari sai malam ya ci gaba da cewa wa hazzara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama aidan min ahlil bid'ah kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar da mu game da yan bid'a mi nesa da su talaka wallahi tabaraka wa ta'ala ya karanta faɗa Allah tabaraka wa ta'ala me cewa mi me cewa huwa allazi anzala alaykal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutashabihatun fa amma allazina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha alfitnati wa ibtigha tawilihi wa ma ya'lamu tawilahu illa Allah zuwa ƙarshe yace Allah tabaraka wata'ala yace shi ya sabkar da littafi gare ka wanda cikin littafin akwai ayoyi muhakamai wanda da an karanta su ana gane hukuncin su karara wannan ummul kitaba su ne uwan littahi ma'ana kamar su ne ma dalilin saka sabkar da littafin wa ukaru to akwai wasu mutashabihatun masu ɗauka huskoki daban-daban to masu ɗauka huskokin nan daban-daban su ne yan bid'a ke karma yi wa gare su misali kullum ina buga muku misali da cewa da Allah ya ce wato wa abu da rabbaka hatta ta kai yaqini dan bid'a sai ya laki nan mai bid'a cewa yaqini ya iya zo mai ya zan takalifin shari'a ya sabka babu sallah babu azumi babu kaza babu kaza da samu sabka gare shi kaga sai riki nan yace ai ce aka yi kini zo maka ni ya zo mu kai dan bai zo maka ba sai ka ce ni bai zo mun ba kai dan dan makahu bai gani sai ce kowa maka mishi ko kun gane dan bid'a kawai sai riki nan to da yake duk wani batacce ba zai rasa wasu bi shi ba malami kamar danko yake ka san danko bai a ƙasa sai wani abu ya liƙe mishi ya bi shi to sai ya samu wasu bi shi to sai Allah ya ce cikin ayoyin nan akwai masu ɗauka fuskoki daban-daban fa amma allazina fi qulubihim zaygun wanda ke da karkata cikin zukatansu fa yattabi'una ma tashabaha minhu sai su ɗaure biyar ayoyi masu tashabihi na alkur'ani suna karmaiwa gare suna kafa hukunci suna kafa dariƙoƙin su ibtiga alfitanati kawai dan neman fitina wa ibtiga a tawili kawai dan neman wai su mai da aikatan qur'ani ya koma haka nan wa ma ya'lamu tawilahu illa Allah shi kawai irin duk abin da ya dauki mutashabi wannan sanin shi ga Allah ake mai da shi shikenan ko dai ka ɗauko aya mu haka ma ka fassara mata shabe ko in abin ya gagare ka ce to Allah ya sani surata ali imrana aya ta bakwai lamma la hadhihi ayata lokacin da manzon Allah ya karanta masa habban shi wannan aya kala sai yace fa iza ra'aita allazina yattabi'una ma tashabaha minhu sada duk ga wanda ke biyar ayoyi mata shabihi na alqur'ani fa ulaika allazina samma Allah to su ne Allah ya ba mu labari cikin waga aya fa hazaruhum to ku nisance su ku nisance su ka batar da ku dan bid'a kakka yarda ya karanto maka aya ko hadisi saboda baka mallaki kanka ba ya iya wani bayanin da zai karkatar da zuciyarka mun gane ko saboda haka magabata ke wadan ka nisanci dan bid'a baka mallaki zuciyarka ba mun komo kasa wanga hadisi da manzo Allah fasara wannan aya Imam al-Bukhari ya kawo cikin sahih nashi kitabat tafsiri bab baban wannan aya mai cewa minhu minhu ayatun muhkamat wannan aya babanta ya kawo wanga hadisi مسلم ma ya kawo cikin sayyid كتاب kitabul باب النهي عن اتباع متشابه matashabihil qur'ani babi nahani game da bin والتحذير qur'ani wa tahzir minhu da tsoratarwa gare kai aiki da muhakama aya ko ka ɗauki muhakama ka fassara wannan kenan malam yace wallahu bayyana Allah ya bayyana mu cewa anna man fi qulubihim zaygun tabbas wa'anda ke da karkata cikin zukatansu ya dunar fitina su kullum manufarsu su sami yadda za su yi su fitini mutane fa amman lazina fi zai gun aya ta ce amma su wa'anda ke cikin zukatansa akwai karkata za ka same su koyaushe eh, tabi'una mata tashabaha hu su kawai ba su biyan hakaman ayoyi wanda ake karanta a gane hukunci karara sai masu ɗaukar wasu hukoki na ma'ana ibtiga alfitnati kawai dan neman fitina za ka samu wani mutum wato shi cikin addini shi ne bai san a na lahiya shi dai bai san a ce an haɗa kai shi dai abin da yake so ya samu wani abin zai karantawa ya samu sabani da mutane in mutane suka ce a yamma to shi kau gabas yake so shi ba za a taya tare da shi kawai dan fitina ba da ci fala ta jidu mubtadi'an ba za ka samu dan bid'a ba illa wa huwa ya yatatabba'u hati ba ce ka ganshi mutashabihatin ayoyi yake bi wallahi wastaqamu ala tariqati da su kaina ma an garka sai dan bid'a ya ce to kaga dariqa ko to ba kaga dariƙa ba ce akai babu kaga wannan mata shafe ne kalma ce kawai dauka kawai yake son ya maida ta ya kada raga aya iya lallashe ta kiyaye bankare ta sai ta koma ga ga manufatai yana za ka samu dan bid'a yana biyan mata shabihi ne min kalamin lahi ta'ala au min kalamin rasulihi sallallahu alaihi wasallam na maganganun Allah cikin alkur'ani ko kuma maganganun manzon shi a hadisai au min kalamin ulama'il islam ko kuma daga cikin maganganun malaman musulunci da aka yarda da su sai kada raga mai wata aya ce ai malam wani ma yarda da kaza cikin littafin shi ya ci kaza sai kada ma'anan maganar shi dan a yarda da abin lidillan nasa kawai dan dore batar da mutane fi zalika cikin wannan bi misali hadhihi shubahati allati Ya yazo da irin wannan misalan na wannan shubahati din wannan rikicin wannan tada kuran wanda yake bibiya na wannan mutashabi wa hadha amrun waqi'un fil qadim wannan al'amari ne wanda ya faru cikin canda wal hadisi kuma yanzu ma yana nan yana faruwa fala tara mun harifan ba za ka samu wani wanda ya kau da kai daga hanyar Allah da manzo ba ya kau da kai daga hanyar sahabban annabi ba ya kau da kai daga abinda annabi ya rayu akai shi da sahabbai bana addini ya kau da kai an manhaji ahli sunna wal jamaa ya kau da kai daga manhajin ahli sunna wal jamaa illa wa huwa yattabi'u hadhihi shubuhat ce za ka samu shi yattabi'u hadhihi shubuhat yana bai wannan shubuhoyin ne dami liyaqazifa eh, fi qulubin nasi alfitana kawai dan ya jefa fitina a zukatan mutane mal asaf shadid tare da abin bakin ciki za a ganin yana bayani yana salo sai ya tsaya shirya salon da zai yarda da ku wannan abu ya batar da mutane da yawa to idan ba a karanta aqida ahalin sunna wal jamaa to mutanen da za su bace da yawa ne wani saboda san shiga addini da an yi bayanin sai shi yarda saboda ya jahilci wannan abu bai san yadda yake ba wala ya ce wa nas'al Allah tabaaraka wa ta'ala muna roƙon Allah tabaaraka wa ta'ala an yarzuqana wa iyyakum at-tamassuka bi وتجنب البدع والشبهات والشهوات على أرزتامو يا أرزتاكو دا da riko da littafin shi da ta bid'a da ta shubhohi da nisantar sha'awoyi wanda za su kai ga halaka wanda yace to kuma wa kulli bid'atin fa hiya dalala usulul sunna da aka ce dukkan bid'a bata ne yana cikin usulul sunna yace akaza hamid al hadisi imam ahmad ya yi wannan jumla ne dan riko da hadisin da yace iyyakum wa muhdathatil umuri ka ku da kagagen al'amurra fa inna kullu muhdathatin bid'atun ku sani dukkan abin da aka kago to bid'a ne wa kullu bid'atin dalala dukkan ko bid'a bata ce to wanga hadisin da ya hujja da shi fa kullu bid'atin sagurat aw kaburat fa hiya dalala dukkan bid'a shin karama ce ko babba hiya dalala bata ce la shakka malai ce babu kwankwantan komi wa man kala gaira haza duk wanda ya faɗi magana da ba wagga ba yace ba bata bace faqad khalafa an-nass al-wadih al hmm. ya saba ma nassi wanda yake karara wanda yake ga hili khalafa hadhihi kulliya ya saba ma wannan kulliya allati qala ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wadda manzan Allah ya faɗe ta wa kana ya khatuba biha fi fi jillu khudabihi ya kasance yana hudanta cikin hudubar shi cikin mahi yawan hudubar shi aw kullaha ko kuma dukkanin bid'a shi eh, ko dukkanin hudubar shi yana faɗin wannan jimla ta ce ya kulla bid'atin dalala kowace bid'a bata ce cikin dukkan hudubar shi amma ba'adu sai ya ce amma bayan haka fa inna khairal hadisi kalamullahi wa khairal hadayi hadayi muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa sharral umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'atun wa kulla bid'atin dalala haka manzon Allah ke faɗi duk hudubobin shi sallallahu alaihi wasallama ya ce ku sani abinda ke alheri abinda ke alherin kowane zance zancen Allah kenan mahi alherin shiriya mahi alherin karantarwa karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mahi sharrin al'amarra kagaggen da aka kago da sunan addini ku sani duk abin da aka kago bid'a ne dukkan kawo bid'a bata ce wanda manzan Allah ya maimaita ta a bisa hudu ba juma'a hudu ba idi hudu hudubobin shi duk gaban sabban shi bai taba canzawa ba ya ce sai bai taba istisna'i bai ce illa kaza kace to wannan kullun kulliya ce al'umumiyya duk abin ka'ida ce cewa duk wato abinda manzon Allah ya maimaita shi ko Allah ya maimaita shi da lafazin kulli da ke cikin lafazin umum bai istisna'i ba ko so dai ba sa mutu wannan akan umumin shi haka imam shatibi ya kawo cikin wato abin nan shi shi almawafaqat yace to wannan kau kulli din manzon Allah bai taba istisna'i tun da yake faɗin ta ba yace man amala amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd bai ce illa kaza ba man aras bi amrana haza ma laysa minhu fa huwa radd bai ce illa kaza ba la taqaddimu bayna yaday illa wa rasulihi bai ce illa kaza ba to kenan tana nan akan umimi duk abin da kago shi aka da sunan addini kenan ba addini bane idan dan bid'a ya ce maka to Allah tabaraka wa ta'ala ya ce eh, eh, eh, wai hazar kuma Allah nafsahu Allah na tsoratar da kukan shi kenan yana da nafsu to ya ce kullu nafsin za'iqatul maut dukkan rai za ta dandane mutuwa to yayi umhani da kullu to ka ce ran Allah ya shigo ciki ce wannan Allah ya isa sana'i kanta ya ce kullu man alaiha wai baka yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ko ba haka nan ba da ce kullum man alai hafan sai yace wa yabqa kina sana'in shi bai cikin wanda za su halaka shi in halikun illa hahu kenan wani wuri ya yi isa sana'i cikin alkur'ani waga kawo kullu ta magana bid'a ba inda ya isa sana'in ta Allah bai isa sana'in ta annabi bai isa sana'in ta ba ta hanyar haka sai ka dargaje wuyan dan bid'a da hujja in ka dargaje shi bai ba in ba dai an bai da a hali gare shi ba eh, duk da ya tangal tangal shi da yake hujjar shi ba ta karewa duk abin da ya rake to ko haki ne shi hujjar ce eh, duk abin da ya tunano shi ba ruwan shi da a ce ce ya kawo shi dai kawai hujjar ce to kai ka za ka ce ya komi sai gaskiya kullum hujjar ka guda ce menene hujjar ka